zo cewa a nan jihar sokoto sokoto birnin shehu malami waliyin allah bala uban doma in allah ya ta jikan manzon allah sallallahu alaihi sallama shine da zama gwamnan jihar sokoto in allah ya ta